sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel amurka ta sake kai hare-hare kan mayaka da ke kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida a somalia ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata biyu bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba joe biden ya hau mulki hare-haren wanda rundunar sojan amurka afirka africom ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar gwagwarmaya tsakanin sojojin samaliya da al-shabab a jihar galmudug yankin da aka auna a harin sama a ranar talata sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta pentagon john kirby ya faɗa murya amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya a cikin jirgin sojan amurka tare da sakataren tsaro leonard aston cewa hare-haren da aka kai ranar juma'a an kai su ne da taimakon sojojin somalia a kusa da ƙauyen gekad ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soji fadar shugaban kasar amurka ta white house ta faɗi jiya juma'a cewa ba ta karaya ba game da sabbin takunkumin da china ta sanar kan wasu amurkawa da dama wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da washington ta kakaba wasu jami'an kasar china bakwai takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin Amurka, in ji sakatariyar labari Jan Saki a lokacin da take amsa tambayar murya Amurka yayin tattaunawar labarai a fadar White House. waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa in ji jan saki da safe ranar juma'a ne china ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin amurka wilbur ross da wasu amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya amurka da batun 'yancin ɗan adam biyo bayan takunkuman da washington ta ƙaƙabawa daraktoci bakwai da kuma daraktan ofishin hulɗa da hong kong a beijing Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moise jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙara harbe-harbe lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban ƙasar Martin Moise ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke son yi zai kai ga kwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba. Dole a yi mana adalci. a halin da ake ciki ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza arewacin birnin kafahitin suna kona shingaye da ihu abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaki mai sa hawaye labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin kiwon lafiya a garin port sudan na kasar sudan sun ce sun ga gagarumar makaruwa masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan kuma suna zargin karuwar ta samo asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in delta jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140 dr zafaran ahmed azzaki babban darakta a ma'aikatar lafiya ya faɗa shirin murya amurka na sudan in focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun ɗan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar coronavirus na delta jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya bada izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samu asali daga halin da yake ciki a afghanistan ciki hadda na masu neman samun bizar shiga amurka ta musamman a cewar fadar white house Biden ya kuma bada izinin amfani da dala miliyan 200 na ayyuka da kuma kayayyakin amfani ga hukumomin gwamnatin Amurka da suke bukata don samun biyan bukata. Fadar White House ta faɗi. Amurka na shirin fara kwashe dubban 'yan Afghanistan da ke neman biza ta musamman waɗanda ke fuskantar barazanar ɗaukan fansa daga 'yan tawayen Taliban saboda sun yi wa gwamnatin Amurka aiki. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. let you go away. Make you love, I you till the end of my life. saba. Hajiya, make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. ki ta min cikin kaina promise to place you above anyone and I want you to know you're my number one so baby Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku wurin an yi sallah lafiya barka da sallah. Lafiya kalau wallahi barka ka dai. Ni dai bana na ji an yi sallah amma. Baki gani a ƙasa ba. <laughs> Gashi kuma. <laughs> gani eh. kuma sallah ce da ya kamata gani a ƙasa mm. na shirya sai dai kuma na ji shawan kika ga komi a bushe <laughs> ai sallar ba na kwatankwacin irin ta bare ce ta corona eh, sai a hankali Allah ya kyauta Allah ya sa muka bayan wannan lamari amin sun amin To bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri da taya murna. Za mu fara da gaisuwa fata alheri da taya murna ga abokin aiki mai Yusuf Mamman a jamhuriyar niger domin karuwar ɗa namiji da ya samu aka kuma raɗa mashi suna Ibrahim jiya. juma'a to allah ya raya ibro magaji kasan abokin aikinmu yusuf yana da 'ya'ya mata wadda waɗanda masu kai aure 'ya'ya mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji to allah ya raya ibro muna kuma mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga sarkin namaran a karamar hukumar kanam na jihar platon najeriya wato alhaji isa shehu shi ma ya samu karuwar ɗa namiji eh, wanda aka raɗa ma suna abdullah shi ma magaji ne ya samu to allah ya magada eh, amin amin eh. amin amin yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziyya bari mu mika gaisuwar ta'aziyyar sashen hausa ga abokiyar aikinmu wakiliyarmu a da magaram tamal abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah mamman nasiru alhaji habu mai goro wanda ake cewa falkawo malamin gandun daji a da to allah ya ji kan mamaci allah kuma ya kyautata namu karshen amin amin sai kuma ta murna na ɗaurin aure zuwa ga iyalan gidan alhaji idrisu yakubu kadabur kwadon da kuma alhaji abubakar idrisu muti na auren 'ya'yansu abubakar sadiq idris da kuma aisha idris yakubu tata wanda za a ɗaura auren a ranar juma'a mai zuwa wato ranar talatin ga wannan watan yuli kenan za a yi a babban masallacin juma'a da ke birnin abuja bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zauren taro na babban masallacin abuja din to allah ba da zaman lafiya kuma allah ya nuna muna lokacin su mutu energy, I swear you're my diva. Baby girl, you make me the Shiva, Shiva, Shiva. Oh yeah, kyakkyawa ya yake bini maje magarin soyayya. Inda ni ne ke zama kasance tare babu rabuwa. Cikin cikin cikin cikin zuciya ta baby girl ke chicken cikin raina. Sugar, sugar, sugar, cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi mana, mana, sarauniya.

baby ke da ke muradi baby girl a raina to bari mu shiga babin gaishe gaishen mu za mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga mamman dan fulani na birnin kwanni da mamman dan doki da habibu mai fanta da salisu mai kaset a birnin yamai da usman dan kano da Malam Ala Ba'are a Nyamai da Mariyama Magaji a Maradi. Sai Hassana Yakubu a ƙasar Mali da Lawali Jakadan Maradawa a Ivory Coast da Idi kandiradi a ƙasar libya allah ya sa na faɗi wannan kandiradi da hamidu kalalabuwa jihar difa da mm. mai nasara shugaban makaranta mai nasara a difa da abban dan ilela a fadar sarkin ilela umani gaisuwa zuwa ga al'ummar garin gidigir da albakaram da garin malam da kasamma a jihar da magaran da fatar an yi sallah lafiya. To ni kuma ina da wasu 'yan gaje-gaje ba masu yawa ba ne na abar ya huce da farko muna mika gaisuwar abar ya huce tare da gaisuwar barka da sallah zuwa ga alhaji muhammadu mai goro kwali da alhaji ibrahim ero breka katsina da kuma usman bala first bank a kano to sai kuma isiyaku baban nan kwali da kuma alhaji haruna kwali jimaita yola adamawa sai kuma aliyu tukur ganza da hajiya habiba abubakar ainihin kaduna da alhaji aminu muwa rigasa a kaduna da kuma hajiya hawa ibrahim frcn kaduna da kuma alhaji usman hadeja tsohon ma'aikacin frcn a kaduna da kuma honrabu shehu usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar adamawa To nima bari mika gaisuwa fata alheri ta abare huce zuwa ga Abdulkadir Goro sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja sai Hadiza Umar ta PRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura Sarkin Fulanin Ja'in Dawa da Umar da Umar Liman ɗan Fulani. Gaisuwa a Bari ya huce zuwa ga Daini, gaisuwa a Bari ya huce zuwa ga Zuliyadaini Sidimina birnin kudu jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan sidimina. Amin. Ko sidimina ne ko sidimina ne to Allah ya sa na faɗa daidai. Haka a amin. huce zuwa ga Honorable Abdu Alukwari da Aminu Kasti na Bamaina. sai alhaji Amadu mai katako a birnin kudu jihar jigawa da alhaji dan azumi mai shanu mubi jihar adamawa da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya ma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka a yake a mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaishe gaishen sada zumunci. Sha Allah. da muka raka ya dawo kasan mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka fita haka na music man music man haka yake wa mun koro hira kenan eh, eh, lokaci ya yi halin nasa haka yake baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan a sana'a ta su masana'antar abin nan wake-wake wato kai ma ka san da yake sana'ar ka ce kai ma mm. na san ba za ka rasa sanin kalubalen ba to bari dai aka ce waka ba eh, eh mu ji daga bakin shi shi ma <laughs> in hada da nawa to kalubale abin da zan ce shine um, ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu biyu ba so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu mm. kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar 'ya'yansu waɗanda suke sha'awan harkan waka su bar su yi saboda abu ne wanda za su iya sharing dan message ko su isar da sakonni ga al'umma. To me yasa ake yawan yi muku kallon maroka maroka shin eh to ana eh to da kwai waɗanda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taru an zama ɗaya ba da kwai waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan yi wa wani waka su irin su yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu uh, zan iya ce mu ba haka muke ba ba kwai 'yan siyasa eh ba mu yi amma da kwai wa'anda idan muka yi wa uh, maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba ba mu da ishi ina aure me yake yana a yi na siyasa me yasa baka da ra'ayi ba ku da ra'ayin yin eh to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya mm. to kin gan ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani saboda kin gan fannin wakar soyayya ɗan fannin kuma yabo yake ga wani mm. irin kai ne kaza kai ne kaza in ba kai ba kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu kai ne zaki menene menene irin abubuwan iyawa ne kenan iyawa ne saboda kalamai <laughs> haɗa kalaman ne sai a hankali ai na kake samun basira ta waka eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni so hakan nake samun idea dan waka ok misali uh, kamar Um, misali a ce maybe ko na maybe na zauna da wani friend ɗina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudari wani to kuma sai na ga yadda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mu isar da sakonni yanda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsalar maybe an yaudare shi an yi breaking din heart ɗansa so da kwai za mu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai ɗauka cewa ah kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali nutsuwa a zuciyarsa in ya ganga shi ashe ma an san da labarin sa ma so sake rera mana wata a cikin waƙoƙin na um, ko da yaushe a koda yaushe tunani na kanki tunani na kanki wayo zuciya ta na baki wayo rabin raina ni na baki Baby you koda yaushe fa kada ki bar ni baby girl kada ki sani na zub da hawa yeah yeah yeah <laughs> to shi kenan ita wannan waka yi wa eh ba zan iya ce ga wanda na yi wa ba waka ne kawai da na duba akan shi wani ne ke matukar son wata kuma ita kuma ta ki irin ta so shi kamar yadda yake santa kuma yake kokarin isar da sako zuwa gare ta cewa don Allah ta taimaka ta waiwa zuciyarta gare shi mm. kar ta sa shi ya zub da hawaye so to me burin ka harka ta waka <laughs> eto eh to burina ta harkan waka shine wato um, ya zamanto idan na yi waka waka na irin ya tafi wurare da nisa wato irin ya kewaye faɗin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira To a al'adar shirin na muka yi wa mawaƙi kitse. Okay. Ce mana barci ko ya mana amshi. Okay. Ko ya sha kayi. Wanda ka zaɓa. Okay. Wasu sukan zaɓi shan kayi amma ƙalilan ne. Okay. To wanne ka zaɓa Ya rera VOA waga. amshi ko baiti ko kuma ya sha kayi duk wanda ya zaɓa da ɗaya. eh to bari na rera VOA ba za ka yadda ka sha kayi ah na ki na yadda <laughs> okay um voice Voice of American. Wow, wow, wow, wow. Na ce Voice of American. VOA na ce Voice of American. Ku kunna rediyo ku saurari Voice of American. <laughs> a cikin wani shiri na a bari ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaishe-gaishe in kana da wanda kake saka gayar za ka iya gaisa ok ina so na gaida matata wato mai suna joyriya hassan ibrahim da kuma 'ya'yana wato safwan da salim ba za gaida iyaye ba iyaye dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji duk da cewa Allah ya ji kansu amu amu eh banda su kuma ina gaida wa waɗanda suke sauraro da yanzu yanzu <laughs> To ka ce mawaƙi na ma har da hmm. nan da ya rera mana ta murya Amurka ta godiya kwarai da to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake marabta wani ba Insha Allah. Baby girl, I swear you turn me on. I don't know what's really going on. Oh yeah, it's this pain I'm feeling deep inside my head. Direct neza, baby girl, I swear now you I see you. Oh yeah, where on the I get you. Baby girl, I swear you're such a mini sushi. Solo on the other margarita, you margarita, my heart take away. Getting in the rubble, make you come be my rubble, baby. wannan labarai kuma na goma. Labari ne da muka samu daga hannun dauda bin afan unguwar jaji Fataskum. Eh, ok. Eh, to, wai ya aiko da labari ya ce wai wani barawo ne ya fi <laughs> Wani barawo ne ya fiske jakar wata mata zai gudu da ita eh. sai 'yan sanda suka kama shi. Kenan da 'yan sanda suka kama shi akai akai ya magana da aka kai shi ta ofishin eh. yan sanda <laughs> mutum barawo ya ki magana akai akai akai yi ta miki tambayoyi irin da yadda ake nan caji ofis ya ki magana to shi ke eh. sai can sai kwamandan yan sandan ya shigo eh. da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce ba shi kala ba don ya ji abin da ake ciki ya kafa ma mutumin ido ya kafa ma mutumin ido <laughs> za a yi kyauta wurin nan sai daga can sai kwabanna ya ce kai ku ban san waɗanne irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne wayo kuma shi magana kuna ganin kurma ne ai ni da ganin iman ido muka ido kudi eh. da shi <laughs> na san cewa kurma ne na gane cewa kurma ne sai ya ce kai tashi ka tafi an ce kurba da tuntun da ana ta magana ya kyasa wai eh, haka to kai tashi ka tafi yi tafiyar ka shi kenan sai ya tashi ji mutum ya da muke na za ka kara tafke shi aka sa shi ba ya kasa wasu sai dauda ya ce wai idan kai ne eh. <laughs> wannan dan sandan nan mai neman tambayoyi kai sa'o'i kana magana ya ki ansawa ya zagaye <laughs> ba ya jin komai. To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja nan yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya. Cikin cikin cikin zuciya ta baby ke ta cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi ma'ana sarauniya kina cikin raina ina ba ki kaina see I be loving you my sarauniya kina cikin raina ina ba kaina a raina baby ke ce nake baby girl kin arena. baby ke ce da muradi baby girl ke ce baby ke ce da muradi baby girl arena. ce a raina ke ce a gun magana mai mutane an kamar da gana ina da wata yar magana da ni da ke nake bukata masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Baby ke ce nake baby girl ke ce a raina, baby ke ce nake baby girl ce a raina. baby ke ce da baby girl ke ce a baby ke ce da baby girl ke ce arena. raina ke ce a raina